أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar asabar biyu ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 wadda ta yi daidai da ranar 20 ga watan 1 shekara ta 2018 ta miladiya yau za mu tashi aya ta 109 a cikin suratul an'am a cikin tafsirin da muke na alkur'ani mai girma a wannan masallaci na alfurkan a yau darasi na nawa kenan 19 na darasi na goma sha tara a cikin suratul an'am ba wai tun da muka fara tafsirin ba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانكم لئن جاء جهد أيمانهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون الله مدوكين سركي yace wa aqsamu billahi jahda aymanihim kuma sun yi rantsuwa iya ƙoƙarninsu wajen yin rantsuwa wajen ƙarfafa rantsuwa la'in ja'athum aya lallai idan aya ta zo musu la yu'minunna biha su kuma wato aya daga cikin wadda suke cewar a zo musu da irinta wadda su ne suke faɗan ga irin ayar da suke so to idan irin wannan idan ayar ta zo musu irin wadda suka wato a ce ga aka a zo musu da ita la nabiha, biha su kuma wallahi lallai za su yi imani da wannan ayar qul innamal ayatu Allah ce ne ayoyi a wajen Allah kaɗai suke Shi ne yake saukar da su ba a wajen ba annabi ba wama yush'irukum annaha idaja ja'at la yu'minun menene zai sanar da ku ya ku A muminai annaha idza ja'at la yu'minun cewa ita ayar da suke cewa an kawo musu ita za su imani cewar idan ta zo musu din ba za su imanin ba wa nuqallibu af'idatahum kuma za mu jujjuya zukatansu wato kwakwalansu gabarin fahimtar ayar gabarin gaskiya wa absarahum kuma za mu jujjuya gannansu kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda ba su imani da abin da aka saukan musu ba na ayoyi a marar farko yanzu in ta sake zuwa ɗin ba za su imani ba da ruhun fi ya amahun kuma mu kyale su a cikin ketarewar ga gaskiya suna kai komo wato suna cikin ɗimuwa. waɗanda suka yi rantsuwar nan da Allah ya ce wa samu billahi da Allah yake ba da labarinsa gare mu a cikin waɗannan ayoyi su ne waɗanda su ne mutanen makka wanda Allah ta'ala ya ce wa zaba bihi qaumuka wa huwa alhaq kuma mutanenka sun karyata da alqur'ani alhali shi alqur'ani gaskiya ne to su ne suka yi rantsuwa da Allah al'adar mushrikai suna rantsuwa da gumakansu suna rantsuwa da iyayensu to in suna so su ƙarfafa rantsuwa su san cewar wannan rantsuwar mai ƙarfi ce kuma wato sun lizimta ma kansu to sai su rantse da Allah saboda sun san cewar Allah ya fi guma kansu to shine in suka shine Allah ya ce wa aqsamu billahi suka rantse da Allah wannan kadai ya isa karfafa rantsuwa a wajensu? sannan ya saki cewa jahada aymanihim iya karfin rantsuwar su aljahad shine wato a a aljahad shine almashaqqa wahala wato sun tsananta ma kansu yin wannan rantsuwar aljuhud kuma shine faƙa ƙoƙari. ka gani daga wasalin kawai ake bambancewa wato sun yi iya ƙoƙari sun ɗauki wahala sun tsananta ma kansu wajen tabbatar da rantsuwa ita rantsuwa a larabci an kira ta alƙasam alƙasam kuma yin rantsuwa aka kira shi al'iƙasam rantsuwa saboda ishara ga cewar wato abu ne wanda yake an raba shi don alkisma rabo kenan wato duk abin da aka raba shi tsakanin gaskatawa da ƙaryatawa, to abin da aka yi rantsuwa a kansa shine zai karfafa ɗaya gefen shi yasa aka kira rantsuwa alkasan don tana karfafa janubin ɗaya daga ciki na ko gaskatawa ko ƙaryatawa. wannan kamar yadda aka ruwaito daga abdullahi ibn abbas afwan daga muhammad ibn ka'ab al-qarazi eh, duk da yake mursal ne hadisin cewar ah, su al-mustahzi'una masu yin izgili da alkur'ani wanda Allah ta'ala ce inna kafainaka al-mustahzi'in masu izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune su Walid ibn al-Mughira da ah, ah, Ubay ibn Khalaf da umayyata bin khalaf da abdul aswad ibn abdul da abdul aswad ibnu al-muttalib da abdul aswad kuma ibn abd yaghuth manya manyan kafirai da uqbata bin abi An ce su ne suka zo suka ce to ba kana ce mana Musa yana da sanda ba wanda in yadda ki dutse da shi sai idaniyar ruwa guda goma sha biyu su fito kuma kana ce mana Isa yana rayar da matacce kuma kana ce mana salihu ya zo da taguwa daga jikin fa wadda ta zamanto aya duk ba kai ka gaya mana wannan bai ce ni na gaya muku sai suka ce to ka zo mana da mu ma wata aya irin tasu ya ce mai kuke so ya ce kamar mana da dutsen safaɗin nan gaba ɗaya ya zamanto zinari su abin da suke so dutsen safa gaba ɗaya ya zamanto zinari sai mai takwasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ku idan aka zo muku da wannan ayar za ku yi imani suka ce za mu yi imani ya roki Allah sai Allah ya aiko mala'ika Jibril yace masa idan so idan muta idan idan muta idan kana so a saukar da aya za ta za a mai musu da dutsen safa zinari amma duk wanda bai imani ba to Allah zai masa azaba zai kare babu sauran sauraro da jinkiri a gare shi in kuma kana so a kyale musu kofar tuba a buɗe don waɗansu su musulunta sai ce bal na zaɓa a kyale musu kofar tuba na zaɓa a kyale musu kofar tuba domin su rinka ganewa a hankali suna musulunta to rantsuwar da suka a nan Allah maɗaukakin shi ne sai wannan ayyar ta sauka Allah ya ce ka gaya musu ai ita su ayoyi inda Allahi a wajen Allah su, shi ne yake da ikon zuwa da su ba annabi ba shi ma annabi Musa da ya zo da shi ba ganin damarsa ba ne annabi Isa shi ma da ya zo da aya ba ganin damarsa ba ne Allah ne saboda haka manzo ba haƙƙinsa ba ne duk abin da aka gaya masa ya ce shi zai yi domin shi ba ɗauko shi ya zamanto wakili akan mutane ba shi ne isarwa ne amma al'amarin na Allah ne yace qul inda Allah ka ce ayoyi na a wajen Allah kaɗai suke to kun ga yadda alƙur'ani yake nuna tauhidi yake nuna al'amarin na Allah ne gaba ɗayansa annabi ba shi da wani rabo na abin da yake na Allah ne ba shi da rabo a cikin ikon Allah iko na Allah ne shi kaɗai to sannan kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya janyo hankali ya ce to me ma zai sanar da ku wannan fitabin an ce yana komawa ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai domin muminai da suka ji wannan su ma suna kwaɗayi a ce aya ta zo wadda za ta zamanto kat shi ke nan babu sauran rigima don musulmi suna son a ce duk wannan rigima duk ƙaryata ma annabu sallallahu alaihi wasallam da ake ya ƙare to suna ganin wata aya za ta zo mm, wadda daga ta zo shi ke nan kawai sai kowa ya yi imani inna sha'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in Allah ya ce in muka so sai mu saukan musu da aya daga sama sai wuyayensu su zamanto bisa tilas sun wayi gari suna sun kuyo wajen imani Allah ya ce in muka so sai ne wannan in Allah ya so sai ya kawo ayar da kowa zai zamanto iftiraran sai ya yi imani kamar yadda kake shan iska dole sai ka shaƙi iska ko ba haka ba iftiraran kake bisa larura to in Allah ya so sai ya sanya wannan ya zamanto haka halittar dan adam yake cewa ba zai taba inkarin aya ba to in aka yi haka kuma babu ibtila'i babu jarabawar saboda haka sai Allah ya to shine yake cewa wa ma yushirukum kumu mine annaha idza a cewa ita wannan ayar wadda suke nema idan ta zo la yu'minun ba za su imani ba domin shi imani wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah babu wani rai da zai imani sai da izinin Allah to shine Allah madaukakin sarki yayi tunatarwa ga tauhidi cewa ita aya ba ita ce dalilin imani ba ba ita ce dalilin imani ba tawfiki ne daga Allah dacewa ne daga Allah amma in aya ce ai aya ta riga ta zo domin al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiyarsa ta isa idan har ba su imani da gaskiyarsa ba suka ce suna son aya to ai ayar ta zo domin babu aya kamar alkur'ani mu'jiza ne domin sun ganshi sun ga babu kamarsa sun gajiya akan kawo kamarsa sun ya kunshi ilimi wanda sun san annabi sallallahu alaihi wasallam bai san wannan ilimin ba kuma abin da suke faɗa na cewa ya koya ko ya yi mudarasa da wani su kansu sun san kan cewa wannan karya suke yi to amma duk da haka ba su imani ba to wata aya ce kuma za ta zo sama da alkur'ani da za ta sanya su su imani to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya janyo hankali ga wannan takririn a wani a tafsirin waɗansu suna cewa wa ma wannan khitabi ne ga mashirkai ku mushirikai da kuke cewa a kawo aya menene zai sanar da ku cewa idan ayar ta zo la minun ba za su yi imani ba shi yasa wata ƙira'ar kamar yadda ƙira'ar khalaf da hamza da Ibn amir ta zo wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la tu'minun me zai sanar da ku cewa ita ayar idan ta zo ba za ku yi imani ba sai fitsabin kaga ya nuna cewa su ake zance da su Mushirkai wato ma'ana ku daina cewar ga irin ayar da kuke so idan kuna so ku yi imani domin ko ta zo me zai sanar da ku cewar ba za ku yi imanin ba to shine sai Allah ya ƙara ya bayyana yadda irin wannan zai iya faruwa ya ce wani kallibu af'idatahun kuma sai mu jujjuyar da kwakwalansu tunaninsu hankalinsu wa absarahum da hankulansu nan ba a faɗi asma'ahum ba jinsu saboda alkur'anin suke ji kuma saboda ita ayar jinsin ayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su da kuma jinsin ayoyin da suke cewa a kawo musu su jinsin ayoyin da suke cewa a kawo musu irin wanda ake gani ne da ido zahiri shi kuma ayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su daga ciki akwai wanda yake ake ganinsa wato ake gane shi da zuci da hankali daga cikinsu kuma akwai wanda ake gani wato da idanu daga abin da ake gane shi da hankali shine irin cewar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na ilimi bayan kuma shi ummi ne duk mai hankali zai san cewa wannan abin ba zai yiwu a ce shi ne ya kirkiro shi ba sannan ba zai yiwu a ce ya yi karya ba bayan kun yi masa shaida ya zauna cikinku shekara arba'in bai taɓa karya ba kuma kun masa shaida akan cewa bai taɓa karya ba sannan ya ƙyale yi ma mutane karya ya je yi ma Allah karya kaga wannan duk aya ce amma ta wadda zuciya take gane ta hankali yake gane shi to sai Allah yake sai mu juya hankalin nasu mu juya ganin su kamar yadda ba su imani da alkur'ani ba a marar farko da aka karanta musu shi yanzu ɗin ma sai su ki imani idan ayar ta zo wato yayin da ayar ta zo sai allah maɗaukakin sarki ya juya tunaninsu ya to suna ganin ta maimakon su gane ta a aya sai su ce ƙarya wata sabuwar ƙaryar ce kuma allah ta'ala ya ce walau fatahna alaihim baban minas sama'i fa fadallu fihi ya arujun masu kirat sukirat absaruna bal nahnu qaumun Ya yace da zamu buɗe musu ƙofofin sama su wayi gari suna tattakawa suna hawa kamar matattakala su shiga cikin sararin samaniya su ga gaibin da suke cewar a aunar qafis sama autar qafis sama walan nu'mina liruqiyyik ko kuma ka hau sama to ba ma kai ka hau ba su kansu su ma su hau da zami haka laƙalu inna masu sukkirat absaruna da sai su ce an sanya idanuwa mu sun yi maye an juya hankalinmu an mana rufa ido bal nahnu masu horon mu mutane ne wanda aka yi musu sihiri to shi ne kaga juyawar ganin domin ita wannan bayani ne na sunnar Allah cewar shi Allah maɗaukakin sarki ya halicci bayansa akan fitra fitura shine abin da zai sa bisa asalin halitta kan cewa mutum a asalin halittarsa wato Allah ya nuna masa gaskiya kuma shi mai son gaskiya ne Allah ya nuna masa abin kyau kuma shi mai son abin kyau ne Allah ya nuna masa mummuna kuma shi mai ƙin mummuna ne ya dasa wannan a cikin fitararsa to amma yayin da mutum ya yi ma'alla tawaye ya bi shaidan wajen bijire Allah, to sai Allah ya canza fitararsa sai ya zamanto tunaninsa ba irin tunani ya na fitura ba sai shaidan ya tasiri a kansa ya zamanto ya wato juya tunaninsa nan wato Allah da wato Allah ya ce za mu juya tunaninsu juya wato hankulansu wannan juyawa din qadaran wa hmm. shi shine ya halitta to amma wani yana tabbata da wasu da shaidanu shaidanu su ne za su wato yi ma mutum hijabi ya zamanto cewar sun zayyana masa mummunan abin da yake yi sun sanya shi ya makance zai iya ganin komai banda gaskiya zai iya fahimtar komai banda gaskiya zai iya miƙa wuya ga komai banda gaskiya to wannan ita ce shine illar wato jarabta Allah idan ka ga abu ya zo na gaskiya daga Allah ka ce bari ka jaraba ka gani ka yarda. ita gaskiya al'adarta ta yiwu idan ka ganta sau ɗaya ba ka yadda da ita ba to ba za ka sake ganinta ba shi yasa ya ce kamalam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda ba su imani da alkur'ani ba a marar farko to haka nan ba za su imanin ba yayin da ayat ta zo waɗansu sun fassara wannan kaf ɗin da ma'anar kafu ta'alil kamar yadda Allah ta'ala ya ce wadkuruhu kama hadakum ku ambaci Allah kama hadakum ai li annahu hadakum li hidayatikum ku ambaci Allah saboda shiryar da ku da yi to ma'ana kama lam wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi ai li adami imanihim bihi awwal marra wato Allah ya ce za mu juye tunaninsu da ganinsu saboda ba su yi imani da alkur'ani ba a marar farko kafin bi ma'ana litta'ali wato saboda rashin imaninsu a marar farko ukubatan alaihim mummunan ukuba kenan rashin imaninsu a farko da suka ga aya to dalilin da ya sa kenan sai Allah ya juya tunaninsu sai Allah ya haramta musu taufiki saboda haka hana taufiki ga mutum ga bawa shi ne mafi munin ukubar da za ta zo masa bawa shi ne ke sabbaba ma kansa amma taufiki a hannun Allah yake amma yana da asba yana da sabubba kamar yadda duk Allah ya sanya komai yana da sababi a cikin halitta to haka zalika taufiki shi ma yana da sababi yana da hanya da za ta kai ya zuwa gare shi abin da yake hana shi rashin yadda da rashin imani yayin da mutum ya ga aya a marar farko bayan ya ga aya ya fahimce ta sannan ya yi inad ya yi taurin kai taurin kai ga Allah shi ne yake hana mutum ya samu taufiki domin hata su waɗannan kafirai da suka ce da suka ce wa aka samu billahi jihar da aimanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minun biha ai ba da gaske suke ba ta'annuti ne Eh, ayar za ka kawo mana to a kawo wallahi mu kuma tazo za imani suna faɗa ne ba a suke suna ganin ba a isa a kawo ba ta'annutan ne to duk wanda ya ce zai ma'alla ta'annuti ko ce zai jaraba Allah ko ce zai gwada Allah to ya riga ya taɓi don bai yadda da Allah ba bai yadda da Allah ba shi Allah yana so ka yadda da shi bisa abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka na hankali na hankali da fitra asalin halitta miƙaƙƙiya. to idan mutum ya ci idan mutum ya bi shaidan tunda dama me yake bata fitran mutum shaidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala ya ce khalaqtu ibadi kullahum hunafa fajitalat ash-shayatin na halicci bayina dukkaninsu hanifai wato ma'ana miƙaƙƙu akan hanya batotar akan ɗabi'a miƙaƙƙiya dukkan mutum a kan ɗabi'a miƙaƙiya ya san cewar mutum ya yi butulci babu kyau ya san cewar zalunci babu kyau ya san cewar taimakon wanda aka zalunta kyakkyawa ne wannan yana cikin asalin halittar mutum a cikin asalin halittar mutum ya san cewar mutum ya yi alfasha da mahaifiyarsa mummunan alfasha ce yana cikin asalin halitta to wannan shi ne halattu ibadi kullahum hunafa fajtalathum ash-shayatin sai shaydanu suka zamar da su ka duba ka ga waɗanda Allah ya canza fitrarsu yanda suka zamanto ka duba ga irin su fir'auna yanda zalunci ya zamanto wannan shine ɗabi'arsu يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه kana minal المفسدين ka duba mutanen annabi lot yadda su ta canza ka duba yanzu mutanen da ake da su yanzu a nan duniyar wanda suke ta tutiya yanzu kwanan nan a australia aka yi bikin an halatta namiji ya auri namiji mace ta auri mace suna murna aka kawo wanda suka yi bai fi sati biyu ba suna ta an yi bikin cewar sun kafa doka ta yadda to kaga yadda fitra take zamewa to shaidan ne kuma yake kawata musu to haka zalika idan mutum Allah maɗaukakin sarki ya sa shi a bisa asalin halittarsa idan ya ga ayar Allah zai yi zai rusuna mata ya miƙa wuya gare ta to idan ya kangare shaidan ya zamar da shi to shi ne sai ya zama to fitrarsa ta canza to taqlibul afida yadda Allah yake juya tunaninsu shine abinda mutane ake gani kyakkyawa abinda yake a cikin asalin halitta kyakkyawa ne Allah sai ya juya tunaninka ba za ka gan shi kyakkyawa ba abinda za ka gani ƙuruƙuru ka gani ka ce wannan aya ne sai Allah ya juya ka sai ka so mace a wannan sihiri ne wannan rufa'ida ake mana wannan wayo ake mana so ake kawai a jawo hankalinmu kawai so ake a tara jama'a da mu sai kai ta kawo ta alilat to wannan shi ne inhiraf anil fitra Allah ya kiyashe mu to Allah ta'ala ya ce wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun kuma mu kyale su a cikin wato su a shi shine ta altajawuz anil haq tajawuz haq ƙetare iyakar gaskiya ƙetare iyakar gaskiya domin kowane al'amari yana da iyakarsa to mutum ya ƙetare shi to shi ne tughyan me ƙetarewar gaskiya da suka yi shi ne ga ta gaskiyar sun gani amma sun tsallake ta ba za su bi ta ba ya amahun kuma wato suna kai komo domin ba za su tsaya akan abu ba me kai komansu shi ne wata ransu ce wannan abun sihiri ne wannan abin waka ne wannan abin dabarun wannan tatsuniyoyin mutanen farko ne wannan so ake wannan abin yaudara ne wannan abin neman mulki ne wannan abin kaza ne shine taraddudin ba za a samu magana ɗaya da za a faɗa ba unzur kaifa darabu lakal amthala fadallu fala yastati'una sabila duba yanda suke buga maka misali suka bace ba za sun kasa samun tafarki guda ɗaya shine al'ama ɗin wannan wato alhaira shine rudi da suke ciki na'am ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وعجرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا Allah ya ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika kuma da a ce mu mun sassaukar musu da mala'iku kamar yadda suka nema suka ce laula unzila ayyalan mala'ikatu aw nara rabbana me yasa ba a saukar mana da mala'iku ba wato mala'ika yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda ya je wa'azi sai ce to ku yadda ko kuma ga mala'ika kasan mala'ika akwai kwarji ku yadda ko kuma na gama da ku to da haka to Allah ya ce da mun sassokan musu da mala'iku din kamar yadda suka nema wa kallamahumul mauta kuma da matattu sun yi musu zance da su sun yi zance da su wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula kuma muka tara musu dukkan wani abu qubulan a gabansu su suna gani muwajahatan iyanan da ido kurukuru ma kanu liyuminu ba za su kasance masu imani ba illa an yasha Allah sai Allah ya so walakin na aktarahun ya jihalo amma mafiya yawansu suna jahiltar wannan hakikar abinda suka nema suka ce a saukan masa da mala'ika ko yaushe yana tafiya da shi yana cewa ku yi imani ko kuma ku halaka ko kuma suka ce a tayar mana da kakanmu kusayyu da yake su quraish ne sun san kusai ne kakan quraishawa duk ƙabilar kabila su sune wanda suka tike zuwa wajen kusai kusai ibn kinana suka ce a tayar mana da kusayyu ya zo ya ce mana wannan abin da muhammadu yake faɗa gaskiya ne ku bi shi to idan kusai ya faɗa sai mu ce eh to gaskiya ne yanzu za bi ka yanzu za bi ka kai gaskiya tunda har kusai ma ya fito daga kabari ya faɗa za bi ka ya to da mun yi musu wannan ɗin ma kuma ma ba ma kawai kusai ba wa hasharna alaihim kullu shay'in muka tara musu komai da komai domin alhashir shine aljam' wato amma nan ya da aka hada shi da ala ya zo da ma'ana alba'a muka tayar musu da dukkan komai wanda duk suka mutu na da a tara su gabaki ɗayansu su gaya musu gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam tare da wannan Allah ya ce ma kanu liyu'minu ba za su kasance masu imani ba wannan ya fi isa matuka wajen la yu'minuni ba za su yi imani ba ma kanu domin an zo da lamul juhud wanda larabawa suke ce ma lamul juhud wato lam ta musu ta korewa ai ba zai wato ba za su kasance masu imani ba wato ba za su taɓa yin imani ba ta kowace fuska illa an ya sha Allah sai Allah ya so to wannan shi ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam kun abinda Allah ya so shi ne yake tabbata abinda kuma Allah bai so ba zai tabbata wato dan su san cewar ba aya ce za ta sa su imani ba ba aya ce za ta sa su imani ba domin in ayar ce ai sun riga sun samu aya amma ba za su yi imani ba sai Allah ya so to a cikin wannan akwai ishara ga cewar Allah maɗaukakin sarki bai rufe musu imani ba domin ya ce illa an ya sha Allah sai Allah ya so kuma Allah ya so imaninsu domin sun zo sun yi imani daga baya irin su Abu sufiyan irin su Ikrimata bin Abi Jahal irin su Khalid ibn al-Walid irin su Amr bin al-As Amr bin al-As wanda ya je wajen Najashi ya je masa da rashawa da kayan girmamawa don ya saki musulmi da suka yi hijira ya ba su mafaka ya kyale su a dawo da su maka su gaba da azabtar da su shi da ya zamanto wakili ambasada na ƙuraishu ambasadan kafirai sai gashi shi ma ya zo ya zamanto mai imani ya musulinta. shi sa cewar illa an ya sha Allah sai Allah ya so ya nuna cewar kenan a cikin wannan akwai kwaɗaitarwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai cewar za su yi imani domin ya ce illa an yasha walakin na ya halu sai dai mafi yawansu su mushrikai suna jahiltar wannan ba ce ga baki ɗayan su ba san wannan ba ma'ana daga cikinsu akwai wanda suka san haka to su ne kuma rabo ya fada musu ya zama tokanci sun samu arziki sun musulunta ah, wannan yake nuna kan cewar wato ilimi shine mabudin samun shirya mutum ya san haƙa'ik na Allah shi ne abin da zai sanya shi ya samu shirya kuma jahilci shi ne mafi munin abin da yake zai cuci mutum ya tsaya tsakaninsa da shirya kaga su ga wannan shi ne ya sa ba su imani ba amma waɗansu su kaɗan ɗin su da ba su jahilci wannan ba to su ne daga baya suka zamanto sun yi imani Allah ka ba mu sani Allah ka ba mu sani mai amfani na'am wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليرضوه وليقتلفوا ما هم مقتلفون Allah ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwa to kamar haka wato kamar yadda muka sanya waɗannan suke adawa da kai ya rasulullah suke nuna maka gaba ta ko ina to kamar haka muka sanya ma kowane annabi muka sanya makiyi makiya da kowane annabi al'adu wato kalma ce da take daya ga mutum daya da biyu da dayawa al'adu dinnan makiya ake nufi ba a ada'a ba takan zo da ma'ana a ada amma aka ce adu wa kadhalika mun kamar haka muka sanya makiya li kulli nabiyin ga kowane annabi wato kamar yadda waɗannan suke suke suka zamanto magautanka suke adawa da kai suna wato bayyana maka adawa da zance da kuma aiki to haka nan ba abu ne wanda yake akan ka aka fara ba haka muka sanya ma kowane annabi makiya kuma nan makiya shayatinal insi wal jin mutane da na aljanu yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura sashin su yana wahayi zuwa ga sashi da wato kawataccen zance gururan don rudi don su wato domin su rinka rudar junansu da junansu walau sha'a rabu kama fa'alu da ubangijinka ya so da su yi ba fadharhum wa ma yaftarun dan haka kyale su da abin da suke kirkira na karya ga Allah wato abin nan da suke maka ba wani abu ne yasa suke maka ba adawa ce to su wanda ku yake makiyi ka san ɗaya daga cikin abin da yake kwantar ma da mutum hankali tare da adawar mai adawa idan mutum komai kai ya kushe ka in kasancewa wannan magauci ne wannan maki ne sai ka huta ka san ba za ka taba burge shi ba ba zai taba yadda da kai ba ba zai taba amince maka ba sai ka huta to shi ne sai Allah yake ga ma Annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan da suke maka ai adawa ce ba wai cewa suke kai makaryaci bane dan ba su yadda da kai ba adawa ce kamar yadda Abu Jahal ya faɗa ne yace banu hashin sun ciyar da abinci mun ciyar da abinci sun taimaka ma fakirai mun taimaka ma fakirai sun ɗora mutane akan abin hawa mun mun dora mutane akan abin hawa sai da muka zo muka zamanto mun yi kunnan doki da su daidai wa daida sai suka ce akwai annabi a cikinmu ina za mu samu wannan wallahi ba za mu yadda ba sau da aka wannan mecece in ba hasada ba ita kuma hasada mai ce asalinta ba gaba ba ba adawa ba shi ne to idan kasancewar idan kasancewar abin da ke tsakaninka da abokin rigimarka adawa ce to kasancewar wannan sai dai kawai Allah ya maka maganinsa shi yasa Allah madaukakin sarki yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam rarrashi yace wannan ba akan ka aka fara ba sunna ta ce tare da annabawa sunna ta tare da annabawa haka nake sanya musu abokan gaba kuma abokan gaban nan ba wai abokan gaba masu sauki ba shaidanu a shaitan shi ne wanda yake mai tsaurin kai wanda ya zamanto gwani wajen makirci da yaudara da ɓoye adawa shi ne a Shaiɗanu shaidanu daga mutane shaidanu daga mutane wannan tashbih ne wato mutane ne amma sun zamanto tamkar shaidan su asali ba shaidanu bane domin ita shaidan ana amfani da ita ne kalma ce ga wanda yake mai tsaurin kai daga cikin aljanu su aljanu 'ya'yan iblis ne daga cikinsu akwai na kirki su ba shaidanu bane daga cikinsu akwai fanɗararru wanda su suka fi yawa to su ne shaidanu kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa anna minna salihuna wa minna duna zalik kunna tara'iqa qidada kuma yace wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun daga cikin akwai salihai akwai wanda suke kuma ba koma bayan haka hanyoyi ne mu daban-daban daga cikinmu akwai musulmi akwai karkatattu haka Allah ya ce aljanu sun faɗa to karkatattu su ne shayatin saboda haka shayatinul ins wannan bisa tashbihi ne wato shaidanu minal ins shaidanu daga mutane wa shayatinul jin shaidanin aljanu ita wannan haƙiƙiya ce hmm? shaidanin aljanu haƙiƙatan aljanu ne shaidanu amma shaidanin mutane mutane ne ba aljanu ba sai dai sun zamanto shaidanu daga cikin mutane shi wannan tashbihi ne kun ga wannan gwaninta ce ta alkur'ani sai aka fara da ambatan abin da yake na tashbihi din kafin a zo na haƙiƙa wanda ba sai ka yi takdiri ba to Allah ya ce haka nan muka sanya ma kowane annabi makiya wannan makiya shine badal shayatinal insi wal jin shaidanun mutane da kuma shaidanu daga cikin shaidanu na aljanu yuhi ba'dhum sashin su yana yana wahayi waye yake wahayin daga cikin su aljanun aljanu ne suke wahayi su ne suke wahayi zuwa ga zuwa ga waliyan shaidanun mutane domin wato su ne suke da'awar sanin gaibu su ne suke da'awar cewa domin su shaidanin aljanu saboda kasancewar su aljanu suna da abubuwa da bani adam ba su da shi suna iya talawun suna iya canza kama kuma suna da sauri suna da ƙarfi suna iya hauhawa za su iya hawa sama har su ji maganganun mala'iku ji da mala'iku suke faɗa kuma za su iya ittisali da juna su haɗu da juna wani aljanin ya gaya musu abin da yake faruwa a tasa ƙasar ko a cikin kogi sai ya gaya musu sai ga sun zo da abin da za a ɗauka ilimin gaibin to haka nan wannan abin da suke da shi shine yake ba su ikon su wahayi ya zuwa ga shaidanin mutane su waye shaidanin mutane su ne bokaye da masu sihiri da sauran waɗanda suke sun zamanto shugabannin bata mabiya aljanu da kuma mawaƙa. Mawaƙa shi yasa kaga akan ce mawaki ne shaidanin mawaki ne da mawaki wane shaidanin su ɗaya ne eh, shaidanin su ɗaya ne saboda yadda yake yi masa ilhamin waƙar kusan hanya ɗaya ce in ma kalma ce ta batsa zai faɗa in bai faɗe ta ba kafin ya faɗa sai wancan ya ce ga abin da zai faɗa domin shaidanin su ɗaya ne eh, ba ɗan kore ba <laughs> shaidanin dai Eh, kamar yadda ake cewa wai irin abin nan ɗin a wani daga cikin jagorori allah ya ji kansa wani daga cikin jagororin siyasa jagororin siyasa yana bayani zai wata ɓaramɓarama sai wani wanda yake ya san shi ya san duk hanyarsa sai ce waske sai kauce saboda ya san inda ya nufa <laughs> eh, ya san in ya faɗa ta ɓargaza zai yi to kuma ya san inda ya nufa saboda wato gogayya da sabo da juna sai ce waske sai kwaye waske <laughs> to irin to a wannan ba wai su wai muna cewa suna da shaidanu ne a misali ne mawaka haka suke da irin waɗannan shaidanu mawaka kamar yadda domin Allah ne ya faɗa wa shu'ara wato hal unabbi'ukum alaman tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna sama wa aktharuhum kadhibun wa shu'ara su ma shu'ara shedanu suna sauka a kansu to sune musu wahayi su musu wahayin waka to sune musu yuhi su musu wahayin zuhrufal qawl wato kawataccen zance zance wanda yake kyakkyawa wanda za su so shi wanda za su ji shi kamar zinari a wajensu ƙarya ce amma sai a yi mata ado a mata kwalliya ta zamanto a basso in suka zo aka yi mitin aka ce ai ga abin da za a faɗa a kan annar sallallahu alaihi wasallam sai su ji daɗi kaga kamar yanda shi kamar yanda shi iblis kansa ya zo musu a sifar tsohon najid yayin da suke shawara ya za su yi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ya aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru wallahu khairul makiri. yayin da yayin da kafirai suka hadu suna ci suna yin makirci suna cewa ya za su yi da kai su barka ka zauna a cikin makka ko su kashe ka ko su fitar da kai suna makircinsu. duk shawarar da suka yi sai da wannan tsohon ya zo ba sun kowaye ba alhari ko iblis din ne kansa ya zo musu a tsura tsoho na jin ya ce kunce kaza wannan ba shawara ba ce ba ra'ayi ba ne to a fuskar tsoho an san tsoho ya tsoho akwai gogayya eh, ya san jiya da yau in ya ce kunce kaza wannan ba hankali a ciki kunce kaza to me kuke nufi da wannan me zai muku sai suka ce to wai me ra'ayin ne sai ce ku samo saurayi daga kowane gida daga cikin gidajen ƙuraishi majiyin ƙarfi ku ba shi takobi ga yawa jini na wuce yana fitowa su haɗu su masa dukan mutum ɗaya yayin da aka yi haka gidansu za su ce za su yaƙi da dukkan ƙabilun ƙuraishi ne suka ce a'a ce kun gani dole sai dada diya in suka yi dada diya ku ba su menene diya ku dai ba kun huta ba an kashe shi shi suka ce eh wannan shine ra'ayi wannan shi ne ra'ayi to shi ne irin zukhrufal qawl ɗin kenan suka zo suka yi wannan sannan Allah maɗaukakin sarki ya saukan masa fawatin surat yasin ya fito yana karanta ta waje Allah min bayni aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa na hun hum layu yubsirun yazo ya buce ta jiki ta gabansu suna duk Allah ya sa musu bacci ya rufe idanun sai da gari ya waye suna hango mutum a kai ashe ba san cewa sayyidina ali bane to Allah yake hakanan nan suke hakanan makiya annabawa suke suna wahayi ya zuwa ga juna da wato kawataccen zance har yanzu kuma in ka lura masu yaƙi da addini masu yaƙi masu batanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke yau su kawo musu su kawo wata kalma da za su faɗa ta ɓatanci yau su kawo wani katun da za su yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yau su kawo wannan batancin yau su kawo wannan duk daga wahayin shaidanu ne ya zuwa gare su gurura domin su rinka rudin kansu kan cewa a daidai suke abin nan da suke yi kara kansu ne kara addininsu ne kara tafarkinsu ne kara civilization ɗinsu ne kara tsarinsu ne shine zai kawo zaman lafiya maganin masu cewa su sai addini ne wannan duk domin rudi ga kansu. to shine Allah ya ce ma annab sallallahu alaihi wasallam walau sha'a rabbuka ma fa'alu da ubangijinka ya so da basu aikata haka ba basu aikata me ba da basu aikata adawar ba da ba da ba musanya maka a ada ba da basu ba saboda haka kada ka rinka damuwa da su wannan sunnar Allah ce kuma da Allah ya so da ba za su yi haka ba ko kuma walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu da Allah da ubangijinka ya so da ba su taimaka ma juna da yin wahayi ga juna ɗin ba Shi ne, damir din zai iya komawa ya zuwa ga wannan walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma don dan haka ka kyale su da abin da suke yi na kiran karya ga Allah wato ya nuna cewar abin da shaidanu suke wahayi ya zuwa gare su abin da da shi ne suke kira ma Allah karya. wato irin abubuwan da suke faɗa na kiran karya ga Allah ne kamar irin abubuwan camfi da addinin mushrikanci ce wannan abin ku yi shi wannan kan ku yi shi idan kun yi wannan za ku samu biyan bukata idan kun bar wannan za ku samu biyan bukata kamar yadda za su ce musu a wannan tinkiyar ita ce ake ce mata wasila wannan raƙumin shi ake ce mahami kar a ɗora komai a kansa kar a in ya mutu kar a yanka shi kar a hana shi cin dusa kar a hana shi cin abincin kowa kuma kar a kore shi daga ko'ina duk wayannan ka'idodin da suke kira ma Allah kada suna cewa wannan ai addinin Allah ne to wannan duk ba wani abu ne daga tazyinin shaytan ne suke yi suna kare shi suna cewa ba za mu bar abin da iyaye da muka gaji iyaye da kakanni akai ba inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun suna faɗan wannan to shi shine ai ghururan din shaidan ya kawata musu haka sun rude suna cewa su za su kare wannan to maganinsu Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka sani cewar da Allah ya so da ba za su yi ba don haka ka rabu da su ma'anan me ya ka rabu da su wato ka kyale su. ka kyale wannan zuhrufal qaul ɗin da suke fada na batanci kada ya dame ka fadharhum wa ma yaftarun ka kyale su da abin da suke ka kyale su ba ana nufin kada kai musu wa'azi ba kai musu wa'azi amma kar abin da suke ya dame ka kar abin da suke ya tasiri a zuciyarka har ya karya maka azamarka har ya sanya ka ka yi nawa ko kai sake ko kuma ka zamanto kan cewa ka an gama da kai a zuci kun san a zuci ake gama da mutum yayin da mutum ba zai iya yaƙi ba idan ya kassare a cikin zuciyarsa idan ya karye a zuciyarsa kada ka karye shine fadarhum kyale su wa ma yaftaru na'am walitasgha ilayhi na'am Allah ya ce kuma suna yin wannan wahayin bayan domin su ruɗi kansu ya ce wali tasga ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah domin kwakwalan wato hankulan kwakwalan zukatan waɗanda suke ba sa imani da ranar lahira su karkata ya zuwa gare shi wato daga sun ji shi saboda rashin imaninsu da ranar lahira don ya dace da wato fajirci ya dace da abin da ba sa so sun da dama menene sifar su rashin imani da ranar lahira in kana neman fajiri in kana fajiri baya fajircinsa sai ya yi karyata ranar lahira domin ya san cewa in ya mutu idan yana so ya fajirce daɗi sai ya ce in ka je ka sharholiyarka ba komai a nan duniya ba za ka samu komai ba an an mutu wa ya gaya maka cewa wa ya je ya gano ya gaya maka to ka gani sai ya sharholiyarsa tunda ya karyata hisabi me ya amfani ya yi kyakkyawa ba dai yana fatan zai samu sakayya kyakkyawa ba to ya karyata sakayya me ya amfanin ya nisanci mummuna saboda yana jin tsoron ukuba to ya ta ukuba saboda haka kaga zai yi fajircinsa da hujja shi yasa Allah ya sifanta su da wannan mummunan sifa allazina la yu'minuna bil akhirah waɗanda ba sa imani da ranar lahira kuma wannan shine mummunan sifar kafirai rashin imani da ranar lahira domin wanda ya ce shi baya jin tsoron za a yi masa hisabi wanda ya ce baya jin tsoron za a yi masa hisabi to kaga baka jin tsoron komai a wajensa yanzu mu duk menene fitinarmu fitinar mu yanzu taɓarɓarewar sha'anin jagoranci ba don saboda muna cewa gabanni ne, wanda suke ba sa jin tsoron za a yi musu hisabi an yi tsari a duniya wanda za a yi maka hisabi a nan ko aka ce ga 'yan majalisa su za su yi maka hisabi to ka siye su ka sa su a aljihu ba su yi su yi maka hisabi ba idan ka ce wannan abin fari ne sai su ce fari pat in ka ce baki ne sai ce baki kirin tsoron kaga babu tsoron hisabi don haka sai mai tsoron Allah wanda ya san Allah zai masa hisabi to shi ne kawai zai zamanto yayi abinda ake tsammani na kirki abinda ake fata na kirki amma wanda yake baya kaunar za a yi masa hisabi bai yadda Allah zai bincike shi ba to ya san tsarin ba sai ya bincike shi ba tunda nawa ne suka yi a suka ci dukiyar al'umma suka keta amana suka ƙi yin mulkin yadda yake so kuma suka zo suka sake yin murdiya suka sake cin zaɓe suka sake wucewa saboda haka tsarin ba zai hana su ba zai musu hisabi ba wanda zai yi hisabi kawai Allah to don haka wanda aka sifanta shi da cewa baya tsoron hisabi to babu wanda yake zai zama babu wanda yake aka sifanta shi da cewa baya imani da ranar lahira to babu mai fajirci kamar sa Allah ya kiyashe mu yace domin waɗanda suke ba sa imani da ranar lahira su karkata su so irin wannan mummunan maganar ga Allah da manzansa wal yardahu kuma su yarda da shi su amince masa ga ga kawukansu wal yaqtarifu ma hum muqtarifun kuma domin su tsururin wato su tsururta ma kansa abin kansu irin abin da wato abin suka suke su masu tsororta ne ga kawo kansu na zunubi sai a yi musu ukuba akan haka wato haka tsarin Allah yake yayin da suka ƙi imani da ranar lahira sai Allah ya sanya su suna daɗa kutsawa cikin ɓata ya zamanto suna daɗa ci gaba da ɓata suna aikata ma kansu zunubai wanda daga baya Allah zai rike su a kansu ya musu hisabi a kai to wato wannan domin nuna irin waɗanda ake mu'amala da su yayin da ake mu'amala da makiya addini da masu yaƙi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan shine sifar su Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu na'am أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتلين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يدل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين نعم Allah yace: a Allah abtaghi hakama yanzu wani Allah zan nema ya zamanto mai hukunci alhakam ya fi isa matuƙa wajen bisa alhakim don haka baya daga Allah bai kira kansa alhakim ba domin alhakin mai hukunci za a samu wanda zai warware hukuncinsa ko alkali ma akwai matakin farko akwai alkalin alkalai akwai na sama ko to alhakam shine wanda yake in yi hukunci ba wanda zai warware hukuncinsa to Allah kenan shi yasa yana daga cikin sunan Allah yace daga cikin sunan Allah daga cikin sunan Allah alhakam haka Allah ya kira kansa yace afa wani Allah zan rika zan nema zan so ya zamanto mun mai hukunci wanda hukuncinsa shine abin tikewa gare shi wa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba mufassala alhali kuma shi Allah nan shine wanda ya saukar muku da littafi ku waɗanda ake karanta muku da alkur'ani hatta mushrikan shine ya saukar muku da littafi mufassala wanda yake bayyananne wato an rarrabe shi ayoyi bayyanannu wanda sun isa su zamanto aya wata ayar nake nema wato su da suke cewa a kawo mana aya wadda za ta zamanto ita ce kat tsakaninmu da kai wadda za ta yi hukunci tsakaninmu ya ce to wani zan nema ya zama hukunci ba Allah ba gashi kuma Allah ya saukar da littafi wanda yake bayyananne wato ku ku ne kuke neman wani abu amma ni me zan nema Allah maɗaukakin sarki shi ne mai hukunci domin akwai wanda zai warware hukunci ba na Allah ba ayar ma ayar a wajen Allah take to kuma gashi ya saukar da littafi wanda yake bayyananne to sai yace walladina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq to waɗanda muka ba su littafi sune yahud malaman yahudawa da malaman nasara ya'lamuna suna sani annahu munazzalun min rabbika bil haqq cewa shi alqur'ani munazzalun a riwayar nafi kuma munzalun ita ce ma qira'at jumhur mm, annahu munazzalun cewa shi alqur'ani abin sassaukarwa ne daga ubangijinka bil haƙi da gaskiya da gaskiya ya sauka wa bil zalna hu wa bil da zal. haka Allah ya ce da gaskiya muka saukar da shi kuma da gaskiya ya sauka hmm? innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazin, magana ce rabe rarrabebbiya ta gaskiya ba wargi ba ne. babu kamar sa to waɗanda Allah ya ba su Allah ya ce wanda muka ba su littafi ne malaman Yahudawa da Nasara suna sani cewa wannan alkur'anin an saukar da shi gare ka da gaskiya fala na minal mumtari kada ka kasance da ɗai a cikin masu shakka wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake hitsabi da shi amma ana nufin su da suka duk wanda yake karyatawa yake shakka kada ka zamanto babin iyaki ani ma'i ya jara ke nake nufi amma ga wanda nake ga wanda nake so ya ji da kai ne magana amma ga wanda nake so ya fahimta ya ji cewa da shi ake wato ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ake ba don shi ba ya shakka kuma ba zai kasance cikin masu shakka ba amma ana magana ne da duk wanda yake shakka kar ka zamanto cikin masu shakka domin waɗanda suke da ilimi su sun san cewar alkur'ani sauka ne da gaske saukarwa ne daga Allah da gaskiya sannan ya ce wa tammat kalimatu rabbika kalmomin ubangijinka sun cika ai sun cika sun tabbata tun fil azal sidqan wato a wajen gaskiya sun cika wajen gaskiya babu karya ko ɗaya a cikinsa wa adila sun cika wajen adalci babu zalunci a cikin hukuncin Allah daɗai wato babu gaskiya irin gaskiyar da ke cikin alkur'ani gaskiya wajen labari duk abin da ya faɗa na abin da ya wuce gaskiya ne duk abin da ya faɗa zai afku gaskiya ne zai afku kuma abubuwa da ya faɗa za su afku sun afku waɗanda ba su faru ba suna nan sai sun faru wata ran malam abdulmajid zindani da ya zo ya yi wata lecture ya yi bayani akan ayoyin alkur'ani abubuwan da alkur'ani ya faɗa sun faru sai ya ƙari ta tafi ga waɗannan kamar yadda alkur'ani ya faɗa sun faru to sai so ma kawo abubuwan da zai faru na ratashin alkiyama kamar yadda wancan yake tabbata ya faru haka wannan ma zai faru ya cika a wajen gaskiya wa adla ya cika wajen hukunci dukkan tsarin da yake daga alkur'ani ne ya isa ya isa matuƙa wajen adalci ba za ka samu tsari ba za ka samu adalci ba irin na alkur'ani kamar yadda muka karanta lokacin da muka zo tafsirin cikin azumi kuma za mu zo shi insha Allah in dare da lafiya tafsirin suratul isra inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam alqur'anin nan yana shiryarwa ya zuwa ga hanyar da tafi komai miƙewa muka bayyana irin abubuwan da Allah ya sanya na cikar shari'a da adalcinta da kamalarta to kalmomin ubangijinka shine wato abinda Allah madaukakin sarki ya saukar ga annabawansa sun cika wajen gaskiya sun cika wajen adalci la mubaddila li kalimatihi babu mai musanya sa wato babu wanda zai canza su babu wanda zai zo da abinda ya fi shi gaskiya babu wanda zai zo da abinda ya fi shi adalci babu wanda zai tawaye shi babu wanda zai zo da sa sun riga sun cika babu mai canza kalmomin Allah la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid shine dai alqur'anin ba abinda masu bincike na duniyar kafirai na zamanin nan suke so su ji irin su ji abinda zai nuna cewar ga wani abu wanda ya nuna ya canza alqur'ani kwanaki da aka samu waɗansu tsofaffin wato rubutattun rubutu da aka yi na alkur'ani a yaman wani masallaci ne suna da tsohon ƙur'ani ne tun zamanin sahabbai da aka ga tarihinsa an je an tattara shi an sa shi a cikin wani alkuki to da aka zo ana saran masallacin za a rushe shi shine wani ya ga waɗannan buhu-buhu shine ya fita ya ji da zai sayar da su a kasuwa shine waɗansu wanda suka san tarihin tafai suka gani shine turawa suka yi ca a kansa shine har economist magazine suka je suka yi wani article kuma har waɗansu jaridunmu na nan suka ɗauka wai suna cewa wannan abin wato ya nuna cewar da yawa abubuwan da ake gani kan cewa shi ne na alkur'ani ɗin nan wani abu ne daban ba su gani ba fa ba su gani ba abin da suke so kenan su ga wani abin da yake saɓaninsa to ba rawar can na je wani course a cambridge wani profesa na faransa wanda shi iliminsa iliminsa ga baki ɗaya bincikensa a kan tsofaffin ƙur'anai da ake da su a duniya shi ne ya bincike a kansu shi da kansa yake bayani shi ya je ya gani na yaman ɗin nan ya je ya gani ya ce wannan ita ce abin da ya tabbatar da gaskiyar arrasmul usmani asalin alƙur'anin da aka rubuta zamanin lokacin sayidina usman saboda ka sai ka ji shiru sun daina magana wancan kwa da suka yi hayaniyar suka yi hayaniyar don su jefa shakka a cikin zukatan mutane to la mubaddila kalimati babu mai canza kalmominsa wa huwa samiul alim shine mai ji wanda yake kuma shine mai gani za mu tsaya anan sai mu tashi wa in tufi aktar man fil insha Allah wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول Alihi wa آله وصحبه ومن والاه Amma بعد wannan tambayar ta farko uwa yana cewa na roƙon Allah ya ƙara wa malam lafiya arziki mai amfani da imani amin tambaya akwai nassi sahihi sashishi sahihi eh, daga Allah ko manzonsa sallallahu alaihi wasallam da ya ka'idai shekarar da za a aurar da mace ko kuma ya ka'idai sadaki kamar yadda islamic calendar suke shin malam na Aisha tana shekara nawa ta yi aure bayan haka dan Allah malam idan an sami lokaci a sake lacca akan hadisan rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin na ji wacce ka yi a abuja a life camp malam muna bukatar a yi a nan a allah saka da alkhairi amin na farko akwai tafsil dangane da shin akwai nasi da ya kayyade shekarar da za a aurar da mace babu nasi da ya kayyade shekarar da za a aurar da mace amma akwai hukunci da malamai suka ɗauka na ƙayyade shekarar da za a aurar da mace ko babu akwai nasi na malamai da suka yi bayanin ga akallan shekarar da za a aurar da mace wannan akwai shi to shi kuma akwai tafsir tafsirin shi ne idan uba mahaifi zai aurar da yarsa to babu iya babu ka'ida a wato babu iyaka babu haddi na akallan shekarunta da za a aurar da ita a bisa maganganun mafiya yawan malamai saboda ganin cewar uba shi ya fi kowa sanin maslahar yarsa don haka ba zai abin da zai cutar da ita ba to amma akwai wani ƙauli da waɗansu malamai shi suka zaɓa cewa idan ana tuhumar cewar uba ba zai kiyaye maslahar yarinya ba to kada a ba shi damar ya aurar da ita a lokacin da take da ƙananan shekaru yayin da ake ƙarfafa zaton cewar yana yin haka ne domin maslahar kansa ba don maslahar yarinyar ba yayin da ya zamanto yana so ko dai ya samu wanda yake zai ba da kuɗi masu yawa a gare shi amma ba wai maslaharsa abin da yake so shine auren yarinyar ko ya aure ta ya rike ta ba bal watakila mai auri saki ne zai yi ya ɗanɗana ya sake ta ya ya dawo da ita shi dai in ya samu wannan maƙudan kuɗin ya yi masa ko kuma yana yin haka ne domin gudun ɗaukan nauyi kamar yadda wataran a labari ya zo mana a hisba an kama wata yarinya ya shekara goma sha uku tana yawo tana kuka a haka ta wajen hisba suka tambaye ta ta faɗi gidansu aka je aka zo da mahaifiyarta aka tambaye ta cewa me yasa take kuka tace ta ga mahaifiyarta tana ta kuka tayi tayi da ita mahaifiyarta ce kuka take lokaci mai tsawo ta ɗauka tana kuka abin ya dame ta sai ta fita ta zautu aka tambayi uwar mai sa take kuka ta ce uban yarinya ne ta ce don Allah ku duba wannan yarinyar me ta sani wani hankali take da shi uban ya ce sai ya aurar da ita wai saboda shi ya gaji da daukan nauyi shi ya gaji da daukan nauyi yara sun masa yawa so yake rabu da ita yayin da ya zamanto cewar a ah, uba baya duba maslahar yarinya wanda shine asali asali a cikin shari'a shine uba ya duba maslahar yarsa to amma ka'ida takan zo da shari'a a kaddamar da zahiri akan asali yayin da zahiri ya zamanto shine abin da ya yawaita ya zamanto al'ada saboda canzawar mutane to kuma ana canzawa mutane hukunci idan suka canza al'adunsu to waɗansu malamai suka yi fatawa da ƙayyade wannan cewar wadda take bata mallaki hankalinta ba ba za a aurar da ita ko uba ne zai aurar da ita ba zai aurar da ita ba sai a gaban alkali domin da shi da ita duk suna ƙarƙashin shari'a domin shari'a ta shiga ta kare haƙƙinta ta san cewar yayin da uba zai aurar da ita ba maslahar kansa yake ba maslahar yarinyar yake ba a ce an haramta ba amma aka ce a ƙayyada wannan to wannan uba kenan da wasiyin uba su ne suke da wannan haƙƙin hali na biyu shine wanda ba uba ba sauran waliyai kamar ɗan uwa kamar baffanni kamar ɗan ɗan uwa kamar kaka da sauransu su kam ba su da haƙƙin su aurar da yarinya sai ta balaga to wajen balaga ɗin shine suke suke anan ne ake samun saɓani waɗansu daga cikin malamai suka ƙayyade wannan balagar da shekaru suka ce shekara goma sha biyar saboda shi ne shekarun da wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ƙyala abdullahi bin umar ya halarci yaƙin ahzab an bijirar da shi lokacin yaƙin uhud bai cika shekara goma sha biyar ba bai ƙyale shi ba amma lokacin ya cika shekara goma sha biyar ya ƙyale shi wannan shi ne matabar imamu ahmad waɗansu kuma da suka yi magana da shekaru ɗin suka ce shekara goma sha bakwai wannan shine maganar abdulmalik ibn habib waɗansu suka ce shekara goma sha takwas an ruwaito wannan daga malik an ruwaito wannan daga abu hanifa waɗansu kuma suka ce ba za a yi amfani da shekaru ba sai a amfani da alamun balaga shine al'ada ga yarinya ko gashin hamata ko gashin gaba da kuma mafarki ga yaro to wannan shine maganganun da malamai suke na kayyade shekaru babu nassi amma sai duba sauran ka'idodi na shari'a kuma abin da yake karfafa cewar yarinya sai ta yi hankali za a aurar da ita hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wal bikru yasta'miruha abuha budurwa ubanta ya nemi izininta suka ce kaifa idnuha ya rasulullah yaya za ta ba da izini ya rasulullah Ya yace dhikru idnuha sumatuha to malamai suka ce baya yiwuwa a ce wadda take bata balaga ba za ta iya bada izini domin ba za ta iya tasarrufi a cikin dukiyarta ba saboda haka ta za a yi tasarrufi a cikin kanta saboda haka ita ma uba wanda suka ce kenan ko uba ma suka kayyade masa suka ce uba ma sai in ta balaga kuma suka ce Allah maɗaukakin sarki cewa yi wajen aure a fa'in wajen ba ma marayu dukiyoyinsu hatta idan balagun nikaha har sai sun kai shekarun aure fa'in min minhum shida idan kun nutsu da cewa suna da kintsuwa to ku ba su dukiyarsu duk daga cikin abinda da suka karfafa na kan cewar akwai shekaru da za a iya kayyadewa wannan kuma yana wato ba wai wato canza shari'a bane yana daga cikin abin da ake kira as-siyasatu shar'iyya ita a siyasatu shar'iyya shine shugaba ya abin da zai tabbatar da maslaha ga al'umma idan malamai suka yi ta sabani ku je ku ta saɓaninku in shugaba ya zo ya ce ga hukunci shikenan an yi maganin sabani wannan saɓani wani abu ne na fahimtar ka da iya bayyana hujjojinka amma abin da za a yi a aiki da shi shine abin da shugaba ya tabbatar shi yasa ne ƙa'ida ta zo take cewa wato ƙabaul hakim rufa’ul khilaf abinda shugaba ya zartar shine yake maganin sabani to shugabanni sukan zartar da abu ko da ya zamanto tokan cewar nasi ya tabbatar da shi su zartar da saɓaninsa, in akwai maslaha ga al'umma yanzu a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu Ya ce duk wanda yake da umu ummu walada ummu walada haka muke cewa haka ake cewa a soro wato ita ce kuyanga wadda ta haifa maka kana da saɗaka kuma ta haifa maka ta zamanto ummu walada ta zamanto uwar ɗanka to ummu walad a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun kasance suna sayar da su kamar yadda jabira ce kunna nabi na ummahati auladina ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna sayar da su a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar da ya ga barna ta yi yawa kan wannan sai ya hana su yace bai yadda ba su daina ko mun san a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen hajji an yi matu'i da ifradi da da kirani wajen haji sayyidina Umar a zamanin su sai ce kowa ifradi zai bai yadda wani ya tamattu'i iko kirani ba shi kuma mai hikimarsa ya ce ya ga ba a zuwa makka sosai kuma makka bakin nan alhazai da suke yawan zuwa shine zai kai arziki ga makka kai arziki ga maka shine waɗanda suka je suka zauna a maka don su rayar da ɗakin Allah su yi ibada za su samu abinci saboda mutane za su zo za su yi hadaya za su yi layya za su zo za su sai abinci saboda haka kai arziki ga maka ne yujba ilaihi tamaratu kulli shay ana kawo masa daɗaɗan arzikin dukkan abu sai sayyidina Umar ya ce duk wanda bai yadda wani yayi hajji tamattu'i ba domin in kai hajji matu’i, ka haɗa hajji da umra a tafiya daya amma in kai ifradi kuma kana so kai umra musamman in kai mazhabarka shine umra wajiba ce baka sauke umra ba kaga sai ka sake wata tafiya daban to don a sami yawan tafiya zuwa ga makka ya yi wannan karar ɗin ba wai don cewa zai ya haramta abin da Allah ya halatta ba a'a siyasatu shari'a ce tasar ne malamai suka tabbatar da wata ka'ida tasarrufin ra'i manutun bil maslaha da shugaba yake yi ana rataya shi da maslaha ne shi ke duba maslaha ne Shi ne malamin mu Sheikh Muhammadu Muktar kwanaki yake magana akan wannan yayin da hukumar Saudiya ta ba da izini ga mata su yi tuki ya ce wannan saɓani ne na malamai ya ce waɗansu malamai suna ganin cewar mace kada ta yi tuki saboda ɓarnar da za ta kawo a irin wajensu waɗansu malamai kuma suna ganin saboda irin ɓarnar da take afko an mata ba su tuki ba ya kamata su tuki to amma yayin da shugaba ya zo ya duba maslaha ya zo ya ce ga abin da za a yi to duk wannan saɓani ya ƙare sai kawai abu abin da shugaba ya ce domin shi maslaha ya duba saboda haka abin da zai tabbatar da maslaha ba canza shari'a bane abinda ake kira taqyidul mubah a kayyade abinda yake asalinsa halal ne amma sai a kayyade shi saboda maslaha yanzu asali za ka iya tafiya a hanya inda kake so ko ka iya tafiya ta ta hannun dama kai kiliya ta hannun hagu ko kai kiliya ta hannun dama duk inda ka zo za ka iya yi ba Allah ne ya halatta akwai akwai nassi da ya haramta cewa kai tafi sai ta hannun dama zaka yi tafiya babu nassi to amma maslaha ta ce ga ta inda za a bi saboda me saboda haka za a tsare dukiyoyin mutane da rayuwarsu to bin wannan bin maslaha ne taqidul mubah ne abinda aka yi ne dan kayyade maslaha dan dan tabbatar da maslaha to yanzu ina jin wannan abin da yasa saboda nayi lacca a Abuja wannan makon kuma na faɗi irin kokarin da sarkin Kano Allah ya ƙara masa imani da lafiya da taufiki yi ƙoƙarin yi na dokar da za ta gyara sha'anin aure a al'ummarmu daga ciki akwai wannan batun ƙayyade shekaru ɗin ko ba wani abu ne ya sanya ba saboda likitoci sun zo da bayani cewar kashi saba'in cikin ɗari na waɗanda suka kamu da cutar yoyon fitsari kashi saba'in da biyar cikin ɗari nasu saboda sun yi aure suna da cikin ƙananan an musu aure suna da ƙananan shekaru waɗansu suka ce ba wannan ne dalilin ba dalili saboda babu babu wato wadatattuwar hidima ƙwararrar hidima ta likitoci inda hidima mai ƙwarewa ta likitoci yarinya 'yar shekara goma sha biyu ma 'yar shekara goma sha uku za ta iya haihuwa kwalai a ralla'asu aini. kamar a ingila ko kwanaki a cikin shekarar da ta wuce an yi ma yarinya operation yar shekara goma sha ɗaya ta haihu to amma ina muke da ingila ina muke da wannan hidimar wani likita cikin ƙwararrun likitoci ya ce wannan fa abin da kuke faɗa yau shekara arba'in kenan ana cewar ba mu da hidiman nan ba mu da ƙwarewan nan ba mu da abin da zai tabbatar ma da mutane samun isasshiyar kulawa da lafiya domin su haihu lafiya abin su maganin wannan irin cututtukan da suke zuwa musu duk ana shekara arba'in kenan abin nan bai canza ba mu samu ci gaba ba ba mu samu gyaran ba shugabanninmu ba su gyara mana ba to sai kuma mu zauna muna gani yan uwanmu musulmi suna halaka suna faduwa cikin halin kakanikayi bayan za a iya rage barnar ta wata hanya shine cewar idan aka jinkirta musu auren in ba a tsoron barna shi ma ai an kayyade in ba a tsoron barna domin cewa kawai fa akai yarinya wadda take ake ganta da karancin shekaru kada aurar da ita ko in ubanta ne zai aurar da ita sai ya je gaban alkali alkali kuma ya nemi shawarar likita likita ya duba ta ya ga irin sifar halittarta don mata suna da sifar halitta daban-daban akwai wanda da karancin shekarun ta da sifar halittar za ta iya daukan wannan a duba sifar halittarta sannan ya binciki uban ya binciki yarinyar ya tabbatar cewar auren shine maslaha kamar alal misali idan uba yana jin tsoro yarinya ba ta ƙi karatu yarinya tana yin talla yarinya za ta lalace hmm? sai a ce kuma alƙali ta ta yawo a titi ba za a yi mata aure ba kaga wannan barna ce to alƙali shi zai duba wannan kawai abin da aka ce kenan fa ba cewa aka haramun ba cewa aka haramun ne auren da yarinya da bata kai wannan shekaru ba a'a a sa sa idan alƙali akai to shi ne fa aka yi ta hayaniya akan wannan to ina jin watakila ni ma yake tsokano ni sai na yi magana eh, eh, to dangane da nana aisha kuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta kamar yadda ya zo a hadisun urwa a cikin bukhari ya an aura masa ita tana shekara shida ya tare da ita tana shekara tara ya tare da ita tana shekara tara wannan haka yake nassi haka yake nassan duk da yake waɗansu waɗansu suna musu da wannan to amma mu wanda zai musu da riwayar bukhari to sai mun raba sai an gama a ranar da shi don riwayar bukhari in ya tabbatar da abu to baka isa ka kawo ba za ka kawo maganganun tarihi ka ce za ka rusa maganar buhari ba ana maganar isnadi wannan ya ruwaito shi da asani masu inganci daga aisha radiyallahu anha eh, saboda haka wannan shi ne to kuma don game da neman da ya yi insha Allah ya yassare insha Allahu za mu sa lokaci a yi wannan lecture akan hadisan rashin lafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da rasuwarsa a wannan masallacin namu mai albarka insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai dan uwan mu Malam Garba Dogara zai tafi neman magani zai tafi a kasar Saudiya neman magani an yi masa tiyata a nan har yanzu yana fama da jiki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bashi lafiya Allah ya sanya taufiki a cikin zuwa da zai yi neman maganin nan Allah ya bashi lafiya ya inganta lafiyarsa duk wanda suke ba su da lafiya Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu akwai ma ɗan uwanmu wanda yake koyaushe muke tare da shi nan yana hidimta wannan karatu yana kwanciya a asibiti Allah ya bashi lafiya Allah ya inganta lafiyarsa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin